barkan mu da cikin sake karuwa wannan wuri na albarka masjidu al-islam da ke nan shirka domin kano a yau laraba ashirin da uku ga watan shaban shekara dubu da dubu da arba'in da bakwai ba shi jirar ma'aikin Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma ka zuwa madina wanda ya dace da goma sha ɗaya a watan biyu shekara ta biyu da ashirin da shida miliyariya don ba kuma ta ba da zai rufe yi daga cikin suratun nahl jiya muka karanta ayoyi guda biyu aya ta sha biyar da aya ta sha shida to amma kuma ba mu kammala bayanin abin da ke kunshe cikin bayanin waɗannan ayoyin na daga fa'idoji da suka shafi rayuwar mu ta yau da kullum ba sai da kunshe ya kare don haka muka ce za mu rasa karatun yau sai mu kare kuma da Allah cikin godiya gare shi da shi mun kuwa za mu ci ta abin da ya rage da Allah. Allah mana kadari da fahimta mai kyau da yin aiki mai kyau da dacewa da sakamako mai kyau. Ayoyin da muka karanta jiya su ne fadin Allah madaukakin sarki wato وهو الذي سخر البحر لكم منه خير وتستخرجوا من حية تلبسونها وتلبسون الأواخر فيه ولتبتغوا من فضله وتشكرون وألقى في الأرض رواسي أن وأن وأنهارا سبلا لعلكم تعتدون وعلى وعلامات وبالنجم يهتدون هذا نوع من الشيء وألقى في الأرض رواسي daga cikin ne Allah zai rufe shi ne da Allah ya jefa duwatsu a kan sama fil ardu ma'ana da ayar afi rawasiya ai ibadatu samawati subhanaha duwatsun da suke kafe a cikin kasa Allah ya kafa su ne an kalli ta rikon ya halatta ta ta rika gidita da mu. Saboda ta ta tsaya can kana tsaye a kan da ba ta ciki ga da kai sannan da ka rika jin jiri sannan kuma da kai da tafiya kai domin ka kafira jira kuma a kusurin ya tafiya kuma rayuwa idan kasa tana motsi rayuwa kuma ta ba ta mana ce ta tsaya idan abu yana motsi da kuma ka tsaya a daya to sai Allah ya tafi ta kasa da tsaya ko kuma sai ku motsi sannan Allah madaukakin sarki ce daga cikin ruwa kuma wa alkara shi ne yadda ya tsara koguna da rafuna waɗanda suke gudanar da ruwa daga wuri zuwa wuri daga gari zuwa gari wasu bula kuma Allah ya shi kuɗa muku hanyoyi ya tsaga hanyoyi tsakanin garuruwa da ƙasashe da ƙauyuka da kuma wuraren da mutane suke bukatar tafiya daga nan zuwa can. Allah ya muku wannan da suka la'ana sun ta haɗu saboda musamman wa zuwa inda za ku wannan shiriyar da ake nufi ba shiriya ba ce ta shiriyar addini ita mun gama ta a cikin wa'alan wasu kasu sabili wa mun hajjaje mun yi bayani a kan shiriyar Allah ta bangaren addini a can amma na shiriyar Allah ne ta bangaren rayuwa da yadda Allah madaukakin sarki ya sadar da ku gare shi ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده an أنذره yana aiko da waɗanda su rinka koya muku addini su fiso da ku zuwa gare shi wa Allah ma da fasu sabili din da wa min ajabi to sai kuma Allah ya sa muku hanyar da kuma za ku rinka saduwa da juna waɗannan suna wani gari ko kuna wani gari da ba wata hanyar za su sami da juna inda ba don Allah ya sanya su kula hanyoyi la'allakum ta'lamun da sai dai ka zo a gari ko haka gaba rayuwa ka ba ka ko ina ba idan babu hanya to amma Allah madaukakin sarki shi daga cikin nimomin sa gare ku shine ya keta hanyoyi وجعلنا فيها su جهة سبلا لعلهم يهتدون الله يسنى أن da su. cikin a kan ƙasa saboda mutane su samu shirewa zuwa inda za su je ga bukatunsu na yau da kullum. A baya wannan nima ce guda biyu shi abun awon kansa nimarsa daban wanda wa tahmilu asfalakum ila baladin ta kuno bali, waɗanda za su ɗauke ku su ɗauki kayan ku kamar in suka ɗauke ku suka ɗauki kayan ku sai su kai ku ina idan ba hanya da su zama wannan kuma nikima ce mai zaman kanta nikima hanyar da za a to waɗannan hanyoyi shi ne bayani a kan su jiya muka faɗaɗa har da ka'idoji irin na yadda mutum zai kiyaye dokokin hanya da ka'idoji waɗanda suka shafi sharuɗa ya kamata mutum ya kiyaye domin ya zama dukkan mu a cikin ci moriyar wannan ni'ima ta Allah Allah madaukakin sarki ba so in ya kawo ni'ima ko kuma ku mata hukunci alam tara ila alladhina badalu ni'matallahi kufran wa ahallu qawmahum daral bawa Allah ce baka ga mutanen da aka ba su ni'ima sai suka mai da ni'ima ta zama kirci ba. Duk wanda ya ɗauki wata nima ta Allah sai mai da ita kuma abin da za ta cutar da shi a madadin da masa amfani. Ai ai wa Allah mutunci. to don Allah muna ƙara cikawa da nasiha da gargaɗi tsori a kan abin da muka faɗa jiya mu kiyaye dokokin hanya waɗannan dokokin hanya sun fi amfanar da mu talakawa ba kuma saboda mu aka yi su amma kamar da jiya na gaya masu ƙididdiga da ake da shi ta WHO shi ne waɗanda suka fi kowa yawan mutuwa a dalilin haɗura su ne talakawa kuma ku auna za ku kuma a cikin waɗanda suke da ƙananan abin hawa su suka fi kowa jawo haɗura kuma su suka fi tafin haɗura in a kan kano kanin mai kafar da mai mota ko a yi a kan tsammani zai ji mai babur amma galibi in kaga an yi hatsari tsakanin mai babur da mai mota mai babur ne yake dawa da yawa sama da mai mota saboda da mai mota da mai babur ya kamata ya fi ba? tunda shi ya saka cewa ya fi fada amma ya fi kowa kuma kurtawa ya fi kowa kuma kare doka wanda za ka ga ya fi yawan samun hanyar mai babur wanda za ka ga ya fi dafuwa damuwa gobe ka in ka goce shi kayan asara ke goce ka kayan asara ya kare ne da sauri ya dole a ga muku sai ku ce kun gode saboda an ce ana karɓar muku kuɗi yau kuma dole kuma ku ci da dawo kanku saboda ka abubuwan da kuke yi na mutum bai damu ba da da kai ka jawo aka yi duk lokacin da ka jawo wani boslo, ko ka taka birki ka ji an zo za a yi karo to kafin ka tafi ka tsaya ku duba don abu wani da ya mutu kana da shi kan kafa duk lokacin da ka jawo wani asali kai ne ka jawo an ba to ka tsaya har kai sauki ka ka duba za duk wani ne a daidai ko mai ba da ga yana irin wannan abu to ka gaya masa duk lokacin da ya yi nan asibitin da ya fadi ko wanda ba a kai abin hawan da bai fadi amma shi ya jawo to waqifuhum innahum masulun ku sanya su saboda Allah zai tambaye su to kuma amfani irin wannan karatu shine sai da mutum zai zama ta hanyar addini ma ya shigo ba sai ya je a talabijin ko a mutum hukuma ana ta a kan kai bai kyau ba addini mu addini ne mai tsafta da duk wani abu mai kyau ya koya ba ka da bukatar sai an je wani mutum da yana nuna maka waye a addini duk abu duk kai ka san mai kyau ne wallahi akwai shi addini da inna Allah ne shi ma ya yi hukum ne ma da lada abu da Allah ya sanar da haka Allah da kansa ba Allah ta koyi da to sai darasi na gaba shine Allah ce wa alama ke wa bin najmi ya ta sana ta ya mutane bi. waɗanda waɗannan alamomi ko su zama ta yuktada a ala kuru wato alamomi da ke kan hanyoyi waɗanda suke nuna wa mutane yadda za su gane inda za su je. To ko kuma zama alama su ne tsari ko simbol waɗanda ake amfani da su ta hanyar ilimin taurari. Shi ta ya wa alama sai ya haɗa shi da wabin naji. To bayanin mu na yau kuma zai zama a kai ilimin taurari. Ilimin taurari shi ne a tanji a musulunci ya kasuwa shi كسكشي akwai wanda ya halatta akwai wanda ya haramta kamar yadda a karatun zamani akwai ilimin astrology akwai ilimin astronomy to ilimin astrology a attanji shi ne wanda ya haramta ilimin astronomy shi ne ilmul falak shi ne wanda ya halatta ya bambanci su yake Allah da ɗaukacin sarki a nan ya ce wabin na ke gobe a gado Allah ya sun yawon mutane taurari don taurari su rika shiri yadda su to akwai waɗanda taurarin sanadiyar su waɗansu za su shiri zuwa hanyar Allah a da kuma za su shiri zuwa hanyar shida. domin akwai wanda shiriyarsa ba zuwa hanyar ta gaskiya ba ce hanyar shaitan ce kamar da fir'aun daga kansa yake cewa wa ma a atikum illa sabilar rashad to wannan darasin ya na sa mun ɗauke shi da muhimmanci ne saboda akwai abubuwan da suka shafi akida kuma akwai mutane da yawa da suke fata wajen taɓa gane bakwancin astronomy da astrology wanda ya sa mutane da yawa sukan iya sauraron wai masu ilimin taurari waɗanda za su iya sanin su gaya mata me zai faru me ya faru me ke faruwa ina fata ana fahimta to saboda gurabe tsakanin gare da abu abu, gane wanne ne ya halatta wanne ne bai halatta su taurari al-Imam al-Bukhari ya rawaito daga Qatada ibn Da'amat al-Sadusi a cikin kitabar tafsir yana fassara ayoyi daga cikin waɗannan ayoyi da suke magana a kan taurari sai ke kala Allahu nujum wal qara Allah ya halici taurari ne da abubuwa guda uku kamar yadda ya faɗa a Qur'ani manufa ta farko ya ce mana ya hanci taurari ne domin su zama ado wa sama ya ta sama da su saboda da rana ba ta bukatar kawa ta ado wa sama saboda rana tana sama amma da dare idan kasa da sai sama za su yi kan gani ba idan babu haske a ciki to da Allah ya sanya dare ya zama lokacin duhu don a huta domin in ya ci gaba da haska wurin ba ka samu lokacin da za ka huta ba sai Allah ya ta aka kashe ta sai rana ta tafi a garin ta fita a wani wurin ku to amma daidai lokacin da ku kuke cikin duhu to sai saman kuma a madadin ta zama muku ba ta da kyan gani to sai Allah ya wasa waɗannan taurarin sai sanya musu suna kyalli saboda saman ta yi kyau sai ka ga in ka ga kwalliyar sama ta sun samu kwalliyar gidanka amma kuma sai Allah ya sa hasken su inda za ta ga kusa da su ya fi karfi ba kusan jinin ka ke gani amma Allah ya nisan ta sai zama a ƙasa ba ka ganin asiyan in ka daga kai kuma zai zama kwalliya ce abu na biyu na amfani su shine waɗannan taurarin akwai waɗanda Allah ya sanya su ko daga cikinsu su zama kariya wa sama daga shaitanu waɗanda da su ake amfani a matsayin arzashi don a rinka harbin shaitanun da suke tafiya domin su rinka ta so bayanai na cikin sama a fahimta sannan abu na uku shi ne wannan ayar da ta faɗa Allah ya sanya taurari da gudun a rinka shiriwa dan adam ya rinka daukar su a matsayin hanyar da zai shiriyu a tafiye-tafiye da yanayi da sauran ilimin mutane wanda dan adam zai iya amfana da shi a kiliyanci. waɗannan su ne abubuwa guda uku na amfanin taurari idan muna magana a kan taurari wanda ba muna magana a kan galaxy ne waɗanda wasu duniyoyi ne masu zaman kansu ina fata ana fahimta wajen Allah ba ku fice ta kishi ya san menene hikimar da yasa ya halice su menene a cikin su Allah ne ya sani me yake yi da su wannan Allah ne ya sani ya fuka cikin ilimin wani. amma muna magana a kan waɗanda da kuke hango haske haske nan to su ne waɗanda kuma mutane ke amfani da su a cikin astrology Allah maɗaukacin sarki ya nuna mana alƙur'ani cewa suna zama hawa da ƙasa daga sama sannan suna zama harsashai domin cifar shekaru. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح قد زينا وجعلناها رجوما للشياطين هذا عيش نبي ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناس للسيك وعبدناها من كل شيطان رجيم illa man taraka sab'a fa atba'ahu shihabu mubin kaga aiki biyu ce inna zayyana sama'a dunya bi zinatin kawakib wa da kun kulli shaytanin madi to wannan shine aiki guda biyu daga cikin ayyukan taurari sai na uku na uku shine da su ake shiryuwa ta hanyar binciken kimiyya na gano abubuwan da ake gano su ta hanyar taurari وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر فصلنا الآيات لقوم يعلمون Allah ce shi wanda ya sanya muku taurari domin ku rinka shiryuwa da su a cikin duhun dare fi gulmatin far a cikin duhun cikin eh, cikin duhun nan waje a duniya wal bahar da kuma cikin duhu teku idan ana tafiya kan teku jiragen ruwa da jiragen sama da duk abin da yake tafiya a sama ba wani abin da za ka gani ka nuna alama da shi in ka muka su akwai wa alama akwai abin da za ka nuna in ka shiga cikin to ba abin da za ka gani sai a zaka ta ne gabas za ka yamma za ka ba wata alama ba komi sai ku daga kai sai ku kalli wajen na ciki ko biya ta ina fata an fahimta sai Allah ya wa mutane hanyar da za su rinka gane gabas za su yi yamma za su yi shi iya ruwa ta canza ba wanda suka da taurari ake sannan da su kuma ke amfani a saman ana tafiya a saman in za a gane direction ta aviation shi ma zo ana amfani da ilimin taurari wajen gane in ka doshi kaza a cikin sama ai ba titi ba da aka yi an gane ko hanyoyi ne a cikin sama waɗanda Allah ya sanya wanda ake tafiya duk daga sama can ake ɗauko wannan hanyar shi ne duk daga cikin ilimin da Allah maɗaukakin sarki ya sa saurari suke suke bayarwa wa ɗan shi ne ma'anar wabin da cikin duniya ta zo an fahimci wannan za ka amfanin sauraro a wurinmu cikin abu da Allah ya gabara alƙur'ani guda uku sauran kuma Allah shi ya san hikimar da ya tsaya a amince su to kamar yadda muka ce wannan harka ta ilimin taurari ta kasu kashi biyu akwai na halal wannan na halal ne Shi astronomy shi astronomy shine ilimin falaki ne ilimin binciken sama jannati ne ilimin binciken yanayin sararin Shi ne ilimin da yake bincike akan abubuwan da Allah ya halitta a cikin kauni da ya yanayinsu da yaya kuma aikinsu a kan wannan duniya zai iya shafar daga ƙarƙashin wannan ilimin ne shi ya tafi kashi akwai wanda yake zama wajibi a koye shi akwai wanda kuma ya halatta ne a koya ba wajibi ne duk abin da yake da alaƙa da wani abu na wajibi kuma shi zai bayar da koma domin a gane yadda za a yi wajibin to shi wajibi ne koyon duk a cikin ilimin astronomy akwai kuma wanda ya halatta ne don harkar kuta duniya ne to in kun gara ma a koya in kun gara ma ka a koya wanda duk aka tashi ya koya sai zama ya tsira yin ɗaya daga cikin ɓangarorin ilimi ne na kimiyya wanda ya halatta a koya kamar yadda wani kuma zai ɗauki kimiyya ɓangare da kimiyya da ruwa amma wanda zama wajibi shi ne wanda yake da alaƙa da addini da wannan ilimin ne ba ake iya gano hakikanin lokuta na sallah ko ga shi ya zama wajibi ce saboda in ba a yi wannan bincike ba za a yi sallah in kuma za a yi sallah ba ba za a cika abinda Allah madaukakin sarki ya yake inna salata kana da ala al da kitabun mawquta sai za a fitar da lokacin sai da wannan ilimin sanan da wannan ilimin ne Allah ya ce idan za a yi sallah fa walli wajen aka shatara masjidil haram ka kalli mai hawa, yanzu zuba tambaye ku nan muna ina muna karo ku wanda ya fara zuwa karo mutumin farko yana zuwa karo kiyaye sallah kiyaye a karo ya gano cewa ɗakin ka'aba yana yana don duka gane su yin sallah kiyaye wani da ba ba da rana bai da wannan ilimin ne ake ke gano su da rashin din an da ilimin taurari ne ba da rana ba in ka ce za ka yi amfani da rana akwai gari da za ka je wanda ranar za ka fahimci cewa ba in yadda suke a gari ko haka suke a nan ba kuna kuna fata kuna fahimta ita rana tana amfani don gane lokaci ne tauraro kuma suna amfani da gane lokacin da kuma adina da kuma ta yaya suna fata kuna fahimta. Ba ka idan don gane wurare ne tauraro ya fi amfani sama da rana amfanin muka rana wanda suka mu faɗa a ranar da muka yi karatu a kan rana amma yau muna magana akan tauraro ne don ka ranar da tauraro ce ina fata ana fahimta sannan na daga cikin wannan ilimin da ya ba hakikanin da ake iya gane yaushe wata za ka tsaya yaushe ne cin cibiyar wata zai tsaya ba wata an tafi ka ce yau tsaya gobe uku in an riga an a kafin aiki ashirin da tara to da aka yi ashirin da tara akwai alamun da ke nuna cewa wata zai fito a yau ko ba zai fito ba ai ba da wannan zai kasa a gano ba zai da taurari wannan ilimin duka gano shi dole yin bincike a kan shi dole ne saboda akwai abubuwa da yawa na addini da ba za su iya yiwuwa ba zai da shi to sai kuma abu na biyu shi ne bangaren da shi ya halatta shi ne abin da bai shafi addini abin da ya shafi rayuwa ne wannan ilimi ai daga ɓangarensa ne waɗanda suke yin bincike a kan canzawar yanayi za ka gan su a talabijin suna cuta za a yi ruwa a wuri kaza za a yi iska a wuri kaza za a yi sanyi za a yi karatu sai da suka san wannan abu ai wannan ilimi ne ko ka kuna fahimta shi wannan ya halatta ne bai wajaba ba don ka tura mutum a makaranta ya halatta ya karanta wannan meteorology nan, ya halatta kuma ce ba zai karanta ba amma idan kuka gari ku ba wanda ya iya ilimin da ya shafi fada da za a iya gane ina mai antilla na ya zama ne ba su baya dole sai an samu ya koya da kuma ba za su iya gane kitan wata da faduwarsa ba kullum a wuce yake dole ne koyon wata ilimin saboda a gano yadda za a iya kidayar fitar wata ko rashin fitarsa a garuruwan da ba za su iya taɓa ganin ba ina fata ana fahimta wannan duka ɓangaren da ya halatta ke ka'idojin da za a kiyaye a cikin wannan shi ne duk wani mutumin da yake koyon wannan ilimin sai a bincikensa ya gano cewa za a yi ruwa a wuri kaza Jerin ka rinka na shi ga Allah ya ce sha Allah idan ba a gudun, ba za a barka kace insha Allah ba idan kai musulmi ne kai ka faɗa a ranka cewa kai in Allah ya so ne don kana gama iya wannan Allah kuma ya huta ya ce shi ne ga ba tauraro ya nuna ubangiji tauraro ya ce ya faɗa ina fata ana fahimta an sha ta mutum wannan za ka gani ta wannan ta dogara da su sai ka ga shi da wanda ya yi program din ma ya ce sun gobe za a yi ruwa in ya tashi da kuma ya kafin da kuma gidan ruwa ya dake shi za a shi ba a hannun Allah yake amma ya halatta a yi wannan hasashen kuma shi a ci kiran sa hasashe ba a kiran sa tabbas da irin sa ne kuma ilimin da zai iya sa a gano hanyoyi na tafiye-tafiye da irin sa ne ake iya gane ma inda za a cire gari kaza yana daidai wuri kaza yanzu wani ne tashi a can sama ya hau duniya sai za a iya shafin Najeriya ai wanda ilimin ne to ake ganewa kuna fahimta ko ba tashi sama aka aka ne a ga gane iya shafin ba bincike ne rubutu daga cikin ɓangarori shi aka kyau da ba yana wannan ɓangare yana cikin ƙarƙashin ilimi ne na astronomy a fadin sa don haka dukkan su ana suna da alaƙa da saurari to wannan ya halatta amma kuma da ita ce a rinka jingina shi da Allah. Saboda Allah maɗaukacin sarki ya ce, Inna ma a inda hu, ilmu sa'a, wa yunazzilu al-ghayb wa ya'lamu ma fil arha? wa ma tadri nafsun ma za taksibu wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. A cikin wannan abu akwai ɓangarori biyu, wa yunazzilu zirin ghayb sauƙar da ruwan sama. Ana yana ke bincike a ce ana tsammanin za a yi wa ko ba za a yi. a ciki kuma akwai akwai akwai wa ma ta dai na su ma za ta kudu mana ba wanda ya san zai faru gobe ai a cikin wannan binciken ana ta cewa gobe za a yi kaza amma ba wanda ya sani sai Allah to amma Allah yana iya wani bayyano ayatihi lillah Allah yana iya nuna ayoyinsa don a gane to in ya nuna ka gane wannan bai ga gara kuma yana ke canza wannan ka gane zai yi kaza amma ka tabbatar zai yi kaza wannan kuma shi ya sani shi ta Allah ya rike ilimin hakikalin sa sai shi saboda waɗannan ayoyi na abubuwa guda biyar na bukatu sun dai kar mutum ya ɗauka don Allah ya ce shi ya san abu da ke cikin mahaifa sai wani ya ce a an yi tsarin na ɗaya gaya a cewa wani mutum ya koma ba kuma na san kansu ba kuma yana da ganin ko baya ganin ai ana ganin masu ce a wannan duk ba ilimi ba ne na hakika asalin ikimi na hakika shi ne wannan da za a hauka ke iya na hauka shi kai ne uban ke ke kuwa amma ta da za ta haifi sanadiyar mutuwar ka ne ka sani ko baka sani ba inda ka sani ka taba ci Allah ya ce inna min azwajikum wa auladikum kuma a cikin matan ku da ƴaƴan ku akwai abokan adawan ku yanzu wannan san cikin matar ka wanda maniyin ka ne

ina ba da ana bayyana wannan shi ne asalin ma'anar wa ya alamu wa bai alhamdulillah hakika ne ilimin yana komawa ga Allah ba ka yi binciken ka sai ka ce muna hasashen muna tsammanin ka za amma wani ilmi shi dan ba shi ke na ya alata jama muna fahimta to wannan shi ne wanda ya halatta sai mu je bangaren wanda bai halatta ba wanda bai halatta ba shi ne ilimin tanti na astrology akwai na gargajiya akwai na zamani amma wannan abin yana da kadalin da lokacin jahiliya larawa suna da nasu boka yake nan alkahana da asa'a sannan suna da kuma in a lokacin makar bugun kasa da masu bincike ta yi ilimin taurari don a gane ta'a ko rashin ta samu ko rashin rayuwa ko rashin ta'a. Ina fata ana fahimta. Akwai irin na gargajiya na larabawa ko da da irin nasu. Akwai na ‘yan Roma sun ada da na Greek, Greek kenan, da kuma irin waɗanda a yanzu ake amfani da su wanda yawanci sun samo ne daga da. na waɗanda ake amfani da su daga irin wannan ko a gargajiya ta ga malaman su waɗanda suke buga tsara su zo da alaƙa yana da shi wannan ɓangare na asanci da waɗanda za a fita wa ta'awa ya yi gaba ba ka kai ma kai gaba tauraron ka ya yi yamma za ka kai akasi in kai inda tauraron ka yake za a samu matsala kuna fahimta waɗannan su ne waɗanda mutane suka saba da su a yanzu a gargajiyance akwai na 'yan zamani waɗanda suka ɗauko daga tsofin a jirkawa a da wanda ake da ake kiran shi zodiac eye ko zodiac symbol shi tsari ne na ilimin a na taurari wanda ake ciki na faruwar abubuwa da sa'a da rashin sa'a a hanyar sun haɗa duniyar da ne suka kasa kashi sha biyu da gurin watanni amma sai suka raba mutane kashi dubu mutanen da suke gurufin air da mutanen da suke gurufin water da mutanen da suke gurufin fire da mutanen da suke gurufin air waɗanda su suke gurufin ƙasa da waɗanda suke gurufin iska waɗanda su gurufin ruwa waɗanda su gurufin wuta don haka sai aka raba personalities sun mutane gurgudun waɗannan dutse kansu sai a ce tauraron ka ya dace da tauraron ka gane don haka ba za ka yi arziki ba kai ka dace da kaza da don haka za ka yi rika yin hukunci kai personality da iri kaza ne saboda haka karke ta ka zama shugaba ko ka zama shugaba sai an samu barna kuna fahimtar wa wacce ta dace da wani saboda tauraron su iri ɗaya ne wacce bata dace da abu kaza ba za ka karkai ta ga aure ta tauraron ta baya kaza ba waɗannan abubuwa akwai su a wurin turawa suna da su akwai kuma iri na gargajiya iri na masu gudu a sa'a yanzu da ‘yan ba da ta. An fahimta dukkan waɗanda abubuwa haramu. Dukkan su haramu. Kuma da yawa daga cikin suna da kafin cewa Allah da manzon Allah. Sallallahu alaihi wasallam. Waɗansu suna cikin group din sihiri ne da tsara, Waɗansu su saboda haka sai su kai ga kafin ci saboda sihiri ci. Waɗansu suna ɓangaren bokanci ne da suku sai zan mutum ya kamata saboda bokanci wasu kuma suna ɓangaren wato inda ya haɗe ilimin gaibi shi bai ce shi boka ba kuma shi ba ta yi ba amma kawai ya saboda dalilin wannan abu ya ta shi ya gane idan aka yi kaza ba za a dace wannan ilimin gaibi ne Allah ne kadai ya san za a dace ko ba za a dace waɗannan abubuwa guda uku duk suna iya sa mutum ya kafa ya bar musulunci kaga alƙalƙi ya ce zan abu ne mai haɗari kwarai da gaske kusa da jama'a dukkan abin da ya shafi koye yana daga cikin abin da Allah ya rike a hannunsa ya hana kowa sani kuma ina so ku gaya da ni da ku da da kuka sani a duniya dukkan mu ilimi ku ɗaya ne a nan bangaren ba wanda ya san kai sai Allah kuma duk wanda ya ce masa ya san kai ƙarya yake yi kuma duk wanda ya ce maka wani ya san kai ku ƙarya yake saboda ubangijinka ya ce ba wanda ya san kai ku sai shi kai idan ka ce akwai wani da ya san kai ku to ya kamar wa Allah ai kamar yadda Allah ya hana masu mulki su ji daɗin mulki irin na to haka zai hana masu ilimi su ji daɗin ilimi irin na ba yadda za a yi ana ya ba wani dukiya ya zama irin yadda Allah yake da tasa dukiya shi Allah wani lahi ma fi samawa to ma bil ard duk abin da ke duniya da lahira wani lahi al da wal ula wata na Allah ne shi kadai ba wanda yake sai mulki duniya da lahira sai Allah sai Allah ya ban za ka iya mulkin duniya a ba duniyar ma iya inda aka san kuma a zamanin ka kadai wanda zai ci kowane zamani sai Allah rabbul alamin sannan wanda mulkin sa kai da iya sai Allah rabbul alamin wanda a mulkin ta baya bacci da nake ke yake sai Allahu rabbul alamin kuma wanda mulkin ta ba wanda yake sa ba sai abin da yake sai Allahu rabbul alamin wani mai mulki a duniya da zai kace to haka a cikin babin ilimi idan Allah ya ba wani ilimi har ya zama ya san daidai to ne bambancin da Allah to Allah ba zai taɓa yarda ya haɗa kan da wani ba shi shi ne ma'anar shi kan saboda Allah ya tsarkaka shi yasa in za ka musulunta ba sai ka ce wa ana kula sharika lahu kuma in ka tuna wasu girman wanda za ka kawo sunan sa bayan Allah shine Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma ba za ka musulunta dai ka ce abdu na ya shi bawa ne ka ku musulunta in ka ce shi manzon Allah ne kadai ba kai da shi bawa ba ba ka musulunta ba so ya ka sai ka manta shi kaga a cikin bayan ka daga ubangiji sama kafin musulunci da yake tabbata don ka ba yadda za ka yi kai tsammani Allah zai ba wa wani kuma ilimin gai ba zai yi ba wani kuji da zai daga ubangiji shi da kanka Allah maɗaukakin sarki ya ce wa inda ku mafatisul gaibi a wurin sa ne ba ku san gaibi suke la ya'lamu illa huwa yanzu akwai wani tawili akan Ya ce a hannunka suke kuma yace laya a alamu ba wanda ya san su illa ba a ce shi yanzu ta yi a ce a abban da wani haka zai yi ba sanana ce kul ka gaya musu la ya alamu man fi samawati wal kai kaifa illa Allah duk duniya cikin samai da cikin kasa ba wanda ya san gaibu sai Allah wa ma ya shuru na ayyada yi ba kuma ba wanda ya tsara da za a tashin kiyama saboda Allah bikin ta ke nuna maka wannan abin da gaske yake sai Allah ya ce maka ai a iya sanin ka waɗanda suka ɗauki kusa da za su je fin ka ilimi su ne mala'iku ko aljanu ko annabawa ba su ne ƙarshe ba idan kai tunanin mala'iku sai Allah ya ce mala'iku da kansu suka ce fa subhanaka la ilma lana illa ma alim ko ba mu san ba sai abin da ka sanar da sai Allah ya ce sanar da su gaibi bayan shi da alimul gaibi wa shahada kun kun san shahada in yi ba ku gaibi ba kun zama iri ɗaya ba ubangiji yaushe zai haka ana fahimta sannan sai ka ce to sai kuma aljanu saboda su aljanu suna iya zuwa su tsaro abubuwa na wanda Allah ya yi wahayi a wurin mala'iku sai su zo su kawo wa mutane kuma da gaske ana samu a cikin aljannu wanda zai zo ya labari kuma a bincika sai a samu haka da zai ga ko kafin cewa ne yana zuwa kuma ya zo ina matsalarsa a gidansa abu kaza yake nema kuma in aka ba faɗa a iya dacewa sai kai ne ya san gaibu ne bai san gaibu ba bai da bambanci da likitan garin ku wanda ya fi ka ilimi da zai zo ya ce maka a cikin cikin ka a kodar ka bai da lafiya da ce ai ba na cikin gobe ya ce a'a kai ta shan ruwa a bai da lafiya leka waye ya gani bincike ne Allah da ya bashi sai ka ce ya san dai ba za ka taba ce ya san dai ba haka za ka je wajen mutumin da yake da sabon sai ce makana da damuwa ka ce kai ma ka damuwa ga shi da hadalinci wannan dariyar ma ta kuma ce ta jawo shi ilimin sa da dole kai ta da shi sai ka ce a san kai to su ma aljannu haka ne akwai abin da Allah yake yarda su iya sani saboda ya zama jarabawa ga wanda ya yafe shi zai koya saboda Allah ya yi ya yi aljanna sai ce biya su kamar halaka a kan gida wa ya ya man hayya a bayyana wanda zai shirye shiru a kan ya gane wanda zai fata ya fata a kan ya gane sai Allah ya ce ga bana nan to wanda yake so ya saya kuma ba a bayyana ta ba ai ba wanda zai saya ballan kana ya je wuta ka sai Allah ya kaji sai su a da kuma ba da sai ce dan Allah ya yi wa'a to sai su a aljannu saboda suna so su samu Allah ya ce a zo a kawo wa ba a yanke arzikinsa daga ranar ba zai fara yin ba ana fahimta ko a zo a zartar da wane a zuwanci ko a zo a zartar da wane ya tafi wanci duk wanda Allah yake zartar da kayansa yudabbiru al-amra min as-sama'i ila al shi ke zartar da abu sai ce a je ayi kaza a je ayi kaza to annabi sallallahu alaihi wasallam yake aljanu saboda tsabar maya sai su zo su je sai wanda ya haukan wannan wanda ya haukan wannan wanda ya haukan nan su har su je sama saboda idan mala'ika ya zo zai gaya wa na gaban ce Allah ya ce ka je ka yi kaza daga gyara su kuma shi a ciki din shi ne illa ba ya tare a sama ya je ya yi tsada to sai Allah ya ba shi dama kun san ba abin da yake faruwa a duniya sai Allah ya ga dama sai Allah ya kuka mutu zai bar shi sai ya yi kaɗan ya so ya ci na mutum goma misali sai ya ci na mutum ɗaya wani zai samu abu kaza ko ba zai samu abu kaza to shi kuma idan aka ko wannan tantatin ya san za a kashe shi ba amma tsabar ma ya ka saboda ya ɗauko kwangilar wajen boka kuma suna da yawa to shi sai gaya wa na gabansa sai a tarwatsa shi sai wance ya faɗa aka za su ta yi ba suna ta faɗa suna ta faɗa haka, zo na ƙasa shi kuma Allah ya ba su damar cewa dai an tsira to zai a zo na ƙarshen don haka mutum na farko ne ba a sai faɗa sai haɗa da ƙarya a cikin da masu ɗari sai zama takakkiyar guda ɗaya in aka yi ta jera zama karya nawa karya ɗari to karya ce ta inda tana da gaskiya ɗaya sun zama ɗari kuma ba su a gawa koka to kai mutanen da suka zo ta koka sun ɗari sai aka samu guda ɗaya ina zai dace sai kuma sai ka ji labarin sai kai wawa ne ka ɗauka abokan da ya aiki Allah ne ba da dama a yi wannan saboda wuta ta samu inda za ta shiga ta saboda Allah ya mata alkawari ya ce la'amla anna da zan cika ki to ina za ka samu cika kuma irin ka in Allah bai baka damar da ka fita ta irin wannan ba ai ba yadda za a yi da ta samu cika ina fata ana ta to kai kuma sai ka je wajen moka wani kuma sai ya shi sai ya bani wani ya zai bani sai ya kuma sai ya ci to kai sai ka dauka kamar caca ce sai ka dauka kai ma kana cikin wanda da za su ci ina fata bai ta. to wannan shi ne yadda a ƙarshe aljannu suke yi amma wanda ya fi da shan sun san kai na farko dai tasowa su kai dama ba na su bane ilimi na biyu ko sun kara da ƙarya to shi yasa Allah madaukakin sarki na mana su ma ba aljannu da gudu su suka yi ɗaya falamma har da bayyana tiljin annahu kanu ya'lamuna al-ghaiba ma la bi fil azab al-muhim sun sha wulakanci da tasku a wurin annabi Sulaiman mulki Allah ya bashi a kansu da su da kan irin mulkin da shi da kansa ce. rabbi firli wa habbi mulkan la yaqdi li ahadin min ba'd Allah ka bani mulkin da ba za ka sake ba wani irin sa ba shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya taba shafi shi ta iblis sai zai zai tsaure shi a cikin tiran masallaci yara da mutane su su ga yawan gashi da ake faɗan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce sai na tuna da annabi Suleiman ya yi addu'a ya ce kar a ba wani mulki bayan ka sai na tuna in ya haɗa na yi yaro da na yi takara da shi kenan sai na sake sai na bar wa annabi Suleiman wannan sallallahu alaihi wasallam suna fata an fahimci wannan to wannan shi ya sa a shi aljannu su ma ba sun gaibe annabi Suleiman yana cikin mulkin su suna tsananin tsoronsa ashe har Allah ya saki ransa yana ya sa su aiki ya dogara kan tantarsa Allah ka tsayar da yana sai a'a amma ba sani ba suna sabo suna sabo su ka daga kai suka da je su ci gaba ya amalu da lahu ma ya sha duk abin da yake so suna yi ashe annabi Suleiman tuntuni yana tsaye a matsayin gawa ce sai da Allah ya sa gara a lokaci tantarsa. sandar tana rufewa kawai sai annabi Suleiman ya fashi sai aka ce

an tara wane da wani yana da rawahanai da cutar ya kwallo ce ba kun da wani zai iya maka kawai sai Allah kana jin tsoron su shedan din sai zai da ƙara inna ma zalikum shaytanu yukhawwifu awliya'a sai ta hada ta amma wallahi ba wanda yake a tsare da kuma wani kawai kuna ka bi sabina mai dori Allah ne kadai abu tsoro ba wanda duk wanda yake maka za ka gani ka ce ba abin da za ka gani sai alheri kuma wallahi ba zai iya maka komai ba sai abin da Allah ya sai haka wannan kauni da duniyar da mutane duka Allah ne ke gudanar da kayansa Allah ba yadda za a yi kai maka kwatanta irin yadda mulki yake ka dubi yadda masu mulki mana suke da mutuwa da rai a kan su samu shi ubangiji yana da mulkin sama da kasa da mutane sai ya bi a rarrabar mulkin wa wani ya ce wani zai ke bisani a kan wani waye mutu Allah ya mata wannan ai Allah ba zai kai wannan Za da sanin ilimin gaibi da tasarrufi a cikin duniya ba wanda yake wata sai Allah shi karanta. Wanda yake kololuwa da za yi tsammani da shi ne annabawa. Allah madaukakin sarki shi tun daga kan annabi shi ne farkon manzo mai wa har zuwa kan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya nuna ishara cewa ya ce musu su ce ba su san gaibi ba. Sai ta Allah ya gama na cikin suratul annabi Nuhu a cikin wa'azinsa ya ce wa sa, wala aqulu عندي خزائن الأرض ولا أقول لكم عندي خزائن wala ولا أعلم الغيب ولا أقول إني kar kun kama da bana ce muku ita sokin Allah suna hannuna ne ba ni bane Allah yana rike da kayan sa wala a'lamu ghaiba kuma ni ban san gaibu ba annabi ne wuce har aka rubuta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya ce shi ka faɗi irin abin da annabi ne ya faɗa Allah ya ce ka ce kulla aqulu lakum inni khazanullah ka ce musu ni ba ban ce muku taskokin Allah suna hannuna ba kuma ki ta ma faɗa ba wala za'i ba. kuma ni ban san gaibi ba Allah ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai faɗa a cikin suratul a'raf yace ta ta daidaitawa قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء ka ce da su ba na mallakar amfani da cutarwa wa kai na na wani Allah ne yake mallaka shi yake sawa yanzu annabi sallallahu alaihi wasallam ta kada Allah yana da tasarrufi a cikin kauni akan ciwo zai rinka bin sabon cewa ciwo da wanda kuma irin tausayi na kawo san Allah ta alaihi to shi ciwo ya kama shi in ciwo ya kama shi zai wa'azi ciwo ya kama shi ai ka ta ta Allah sai wa ciwo da Allah a abin da yake ba abin da yake ba da za a hannun sai ya daga su ce Allah gaban lafiya kana bukatar ka, sai wanka da kanka amma ka gane cewa shi ma ba ne ba ubangiji ne ke jiya shi yadda yake so shi yasa in yace a ce kul a'udhu bi rabbil falaq ka karanta ka ce a gaya masa sai faɗa sai Allah yana jiya shi yadda yake so wannan shi yasa ya fi kowa a duniya saboda Allah ya fi duniya shi irin yadda Allah yake so kai in Allah ya ce kai sai ta bi sa ka zaɓo ni ka bar wani shi kuma duk abin da Allah ya ce aka yi ta yi shi za Allah ya fi kansa sa fiye da kowa kuna fahimta wannan shi ne tafi da gada a cikin Allah ta saba darajar ka fa ta komai ruwa shi ne ka bar shi a bawan Allah shi ne ka saba kure darajar sa kenan amma kana kaiwa za ka ce su zama daidai da ubangiji wannan kuma ka faɗi warwar na fata ana fahimta shi Allah Allah madaukakin sarki shi kace kul ma kuntu bi ni'amin rabbikum kuma ba faro bane a cikin manzanni Allah yake ce kuma wa ma adri ma tus'alu bi wala tus'alu wa ban san me za a yi da ni ba san abin da za a yi kuma gobe zan yi lafiya gobe zan yi cuta gobe zan yi kaza inda ba haka ma da cuta ba zai samu hadan duka ba shi yasa yake wa mafassariyar su annabi sallallahu alaihi wasallam ya taɓa fatuwa ya karye yi kwanaki ba ya ce tsaron Allah ya fatuwa da bai kan duka sallallahu alaihi wasallam an yake aka cece shi ya fasa masa gushi, ya fasa masa kori ba zai tsaya a yi masa wannan haka kawai ba ya yi kokari sun kuya ma amma abin da ya fasa goshin sa sallallahu alaihi wasallam jini yana kan zuba duk wannan ba zai da ganga ba kuma yana da damar da zai tare da zai kare. amma ubangiji ya kasara masa dole sai ya same shi saboda haka shi ma bawa ne a gaban ubangiji jama'a wannan kauni Allah da kada yake gudanar da shi ya ka yi imani da Allah kar mu yarda da wani masu ilimin tanci me yasa duk muka dauko wannan magana muka kawo nan shi ne suna gani kamar akwai abin da za a yi sai a kautar maka da wannan abu nuna da ya same ka ko mummuna da ake tsoro kare same ka ko kyakkyawar da ke can a maso mata billahi na bila ila ina zo ba su iya inda za su iya lantarkar su minan sanyi da duk a cikin da suka ce zai zo da su ta yi zai gidansu ba sai sun duba ba duk wanda kake ya yi duba ba sai ka biya shi ba ai ka shi ba da ya shi bai da shi kai ka maka biya a duba maka in yana duba a na shi kuma in gaskiya ne duba ya duk suna cikin wahala suna nema a wurin ku mu kuma duk ɗauka za su iya na farko su ba za su iya ba na biyu ba za su iya sa Allah ya yi ba inda ma a suna da wata dama da wata fara a wurin Allah sai su ce wa Allah yi sai Allah ya yi da sai a ce amma dai wasu kafirai ne ba ta wa rakka wa ma du'a kun illa fi a to alkafirai ko a banza kake za ka kace su maka addu'a banza ne ka su duba maka banza ne in ma su duba sun gani ba za su iya canza Komi ba ba wanda yake iya canza ba sai Allah jama'a an bayyana sai daga cikin nau'ukan wannan akwai na wanda ba dubawa ba ne shi ko tutela shi ne kai ma za ka iya aka gaya maka tsanki sai ka ce da ka zama da wani kai yana da yana da fara kusa eh, wacce kuma tana da tana da farar a ko eh in ka auri wacce ka ga abubuwan suna da ta karbi da ita kawai kuna fahimta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ya ce camfin mutane galibi ya fi yawa kan abubuwa guda da mace da abokawa da gida camfi ya fi tabbata galibi a waɗannan yadda za ka sauke waɗannan shi ne ka yarda da Allah kawai in ka ga abu ya yi Allah ne in ka ga abu bai yi ba Allah lokacin faɗuwar ka ne ya dace da daidai lokacin da kawo wancan ba ka inda ba ka ɗauri wancan ba ba ta ba lokacin faɗuwar ya yi ba ta da tasiri komi da Allah zai dube ka saboda wancan wai ɗin ko ya faɗa ya ta ko kai ka ka daidai lokacin da ya rabu ya tafi kai kusa da girman Allah yanzu sai ka ce su a sanadiyar wacce kawai sai Allah ya fasa baka kuɗi yanzu wani take ta waye kuna fahimta sannan a sanadiyar wacce sai Allah ya baka kuɗi to mutane da yawa da Allah ya ba su da ba da wance me yasa ya ba su albarka da su ba su kita sai kai ko a sanadiyar sa Allah zai wani abu kaza ko a sanadiyar sa Allah zai fata mulkin Allah cikakke ne baya jiran wani cikin wadatar kuma baya jiran wani bayan ya wadatar. Kura fahimta, za ku daina canfi. Manzan Allah, sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya faɗa a cikin hadisi dangane da wannan attanjim din da ya zama haramun. Saboda idan zama mana shi da abin da za mu cika da shi, hadisi ya tabbata cikin sahih bukhari da muslim daga zaid ibn khalid bin juhani Allah ya kare na da shi yace mun tashi da safe a Hudaybiya sai aka kwana ana ruwa aka tashi sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ne suka ci cika cike ce a tadruna ma ana rasu to ta abin da ubangiji ya ce yau suka ce Allah da manzon suka kusa sai ce ubangiji ya ce asbaha min ibadi mu'minin wa kafir yau duniya ta waye gari daga cikin bayi na akwai kafiri akwai mu'mini duk wanda ya ce na bi fadlillahi wa rahmati mun sha ruwa mun sha ruwa da falalar Allah da ra'amar Allah Allah ya ci abu Allah ya fada ruwa ce wannan yake kafin shi da duk wanda ya ce an yi ruwa saboda tauraron kaza yake to wannan shi ne kafin daga nan ne aka gane a ce champion alaƙarta abubuwan da Allah ke yi da tauraro kamuci. Shi ta Allah ta tare ce, mu'minin wa kafin. Har kun san kafin ko? Kuwa da zai kada kuma min ko mu'min wa min ko wancan kafin ko wajen kafin ne, a asalin kafin ne na ba ne ko to shi ne anan. Wanda ya nuna cewa a ce canjin faruwar abubuwa da taurari kamuci. In ka yi tsammani cewa wani tauraro yana da tasiri akan yadda Allah ke gudanar da abubuwa to wannan abun kafirci me yasa shi ne raba mulkin Allah ka ba Allah kashi ɗari sai ka ba shi kashi casa'in da biyar sai ka ɗauki biyar ka ba sauraro shi ko Allah ko min ƙarancin abin da ka ba wani ba shi ba in dai a cikin tasarrufinsa ne na rububiya ko uludiya to wannan abun ya ka kafirta ina fata ana fahimta da kyau ya tabbata a cikin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na Abdullahi ibn Abbas wanda yake cikin sunan Abu Dawud da sunan Ibn Majah Ibani ya inganta shi ya ce mani kafa da ilman min al wudu duk wanda ya koyi wani ilimi na ilimin taurari domin ya rika bugun kasa ko tsubu ko yanke neman sa'a da shi tabbata shi mata min al-fishat wannan ya sano wani abu na ilimin tsafi za da ma za da duk yawan abin da ya yi gwargwadon yawan abin da ya ɗiba bawa kansa duk wannan kuna ji annabi sun sanarwa ya kira shi sihiri sihiri kuma walakin da shayatin da kafaru yu'allimuna nasa as-sihr inna ma bala ta fala ba ka kafir shi ne sihiri al-Imam Ahmad ya rawaito a cikin Musnad da Isnadi Hasan kamar da Shu'aib an yake cewa Allah ya kanta hadisin Abu Musa al-Ash'ari annabi sallallahu alaihi wasallam yake salatu la yadkhuluna al-janna mutum uku ba za su shiga aljanna ba mu'minun mu'minu khamrin wanda ya dawwama akan shan giya yake tuba yake denawa da shan kwayoyi dukkan su ba shi ne abin da ke bugarwa wa fasiqu rahim da wanda ya yanke zumunci kuma ya kiyaye gyara har ya mutu ko aka mutu wa musaddiqun bi da wanda yake gaskata maka wanda ke gaskata irin waɗannan abubuwa na zobe tsari za ka da takaice bari mu yi abun tauraya ilimin taurariya ta kasu kashi biyu akwai na halal akwai na haram na halal shine na wabin najmi hum yahtadun shine na wa huwa alladhi ja'ala lakum wanda ta haɗa a fi zulumatul barri wal bahr irin wanda ɗan adam zai yi bincike ta hanyar ilimin kimiyya domin ya gano abubuwa domin amfanin tsarin addini ko tsarin rayuwa wanda amma bincike ne na ilimi ke sawa ba dorawa akan sa'a ko dorawa akan canfi ko dorawa akan karfin tasirin tauraron ba a'a sai dai tauraron ya zama alama ce da aka saba in aka ga tauraro ya yi iri za ku alama shi ta cewa za a yi abu kaza wannan bincike ne da kanin yanayi wannan ya alata babu laifi da kuma abin da zai sa a gano alƙibla ko a gano wani abu na addini wani duka ya alata. bangare da biyu na haram shine yin amfani da ilimin taurari domin gane sa'ar wane da faduwar wane akwai lokacin da waɗansu tashoshi na gidajen rediyo suka rinka yin hira da waɗansu irin waɗannan ba sai na faɗi tashar ba don Allah kira wasu daga cikin ma'aikatan da ke musu wannan abin da ake kafirci da kuke kiran wani ba zan manta ba a lokacin aka tambaye shi aka ce ana yin takara tsakanin matar nan matar Bill Clinton da wani na yanzu nan aka ce wane ne zai su a wancan lokacin sai ce ai Hillary Clinton ita za ta ci ita za ta ci ne eh, ita za ta ci ana yi ko sai ubangiji na zai kare ta shi sai ya ce ce ku kira shi ku ce masa na ce karya yake yi yanzu zai yanzu da Allah ya sa wani ci ya sa tauraron ya tauraron ya canza ya ɗauko ta ya ba ta in iya ashe ba su iyawa saboda haka ba wanda yake duniya wannan duniya sai Allah kai itikadin cewa akwai wani da ke taya Allah ko akwai wani da Allah ya bashi cikin taurari wanda zai nuna sa'arwa ne da rashin sa'arwa ne da faruwar abu kaza da rashin faruwar abu kaza ƙarya ce sannan ku gane daga ƙarƙashin wannan ke malaman kuku suka shiga ciki daga ƙarƙashin wannan ke malaman tuba suka shiga ciki daga ƙarƙashin wannan ne waɗanda suke yin kara-kara domin a gane wani ne ya saka abu kaza duk suna cikin gidan da jin ya a abu idan aka yi tsaka kuma babu wani abu da ya bayyana na rantse da Allah ba wanda ya sani sai Allah ko duk yadda yi wallahi sai dai ka yi amfani da alamomi na wa alama wannan kuma ilimi ne na bincike ta hanyar yadda ake iya gane da yanzu wannan kuma kowa ya amfani da sauraro ba in ka zaɓi mutumin da ya karanta criminology yana ganin mutum da zai yana iya gane ba farko ba aka taurari ba ne amma a gane wani ilimi wajen aiki kaza ya fata kan wani wani da ya sata a sake ba ya kan shi ya sata karya ce aikin shekaru ne don duk mutumin kirki ne ta nesa da wata abinda muka ba da Allah ya ba mu lafiya ya kure Allah ya bai mana sallallahu wa sallam baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi